والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahaliccin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na asabar daren da muke karanta littafin at-tauhid wato aqidatu salafu salih wanda الشيخ عبد الله بن عبد الحميد يروتا da kuma taimakon wasu shehunan malamai muna fata Allah ya saka musu da alkhairi muna wannan karatu a masallacin Juma'ar Izala na daya dake wannan birni na Gombe a jihar Gombe a kasar mu Najeriya karkashin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunnah kungiyar da Allah ya nufa Sheikh Isma'ilu Idris da kafawa don wa'azi da karantar da sunna Allah ji cika Allah kai rahama kabarinsa Allah ya sa ya huta jagoran wannan aiki a Sheikh Muhammad Asani Yahaya Jingir muna kare masa addu'a da shi da dukkan masu irin wannan aiki mataimakansa da suke taimakawa waɗannan ayyuka suke gudana masu taimakawa da ilimi masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayinsu masu taimakawa da addu'o'i masu taimakawa da dukkan nau'i na taimako muna addu'a Allah ya saka mana da gidan aljanna Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya sanar da mu abinda ba mu sani ba Abin da muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna to yau muna ashirin da biyar. ga watan jimadal ula 1445 bayan hijira daidai da tara ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda ake kaddar haihuwar annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalam to muna cikin tarihi na ahlus sunna ko mun yi tarifin ahlus sunna a suna, sunna menene sunna mun yi daga sanna ya sinu ko kuma sanna ya sunnu eh mun yi wannan bayani cewa ko dai ka ce ma'aunin baraba ya buribu ko kuma ma'aunin nasara yansuru duk ya zo a cikin harshen larabci to inda za mu tashi yau maganan sunna istilahan ko as-sunnatu Filistina. idan aka ce sunna a istilahin malaman tauhidi me ake nufi Hiyar da huda ko da haɗi hadiyu كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شريع الدا النبي صلى الله عليه وسلم يكي كانتا da sahabbansa a istilahi ita ce ake ce wa sunna ma'ana shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sahabbansa ita ce sahabbai suka koya a wurinsa to wannan ita ce sunna a ilman a ilmance duk abin da suka faɗa sun san manufarsa wa i'tiqadan da kuma abin da yake kudure a zukatansu wa qawlan da duk abin da suka faɗa wa amalan da dukkan abin da suka aikata wa taqriran da kuma duk abin da suka tabbatar saboda haka mutum ya sani ba a faɗi abu kawai bai san me aka faɗa ba kun sha faɗa cewa kalmar shahada tana da sharuɗa in ba mutum bai cika sharuɗan ba ba za ta sa shi shiga musulunci ba mutum ya faɗi la ilaha illallah bai san me ya faɗa ba ba a yi masa bayani ba wannan ba kalma ce da ya yi mai shigar da shi musulunci ba sai lokacin da ya san ma'anarta kuma ya yadda da ma'anar muna buga misali mu ce wani lokaci abokan zamanmu waɗanda ba musulmi ba idan suka ga abin mamaki ta ce la ilaha illallah baka taba ji ba to dan wanda ba musulmi ba ya ga abun mamaki ya ce la ilaha illallah kana tsamman wannan fadar da yayi ta shigar da shi musulunci ai sai ya san me ya fada sai ya yadda da abin da ya fada ina fata ana ganewa saboda haka ya shafi mai itiqadi idan mutum ya faɗa ɗin ma faɗarsa daban zuciyarsa daban babu amfanin faɗar dan mutum ya kwana iya ce la ilaha illallah amma a baki ne kawai za ta da amfani sai ta shiga zuciya baki ya yi furuci da ita gaɓoɓin su aikata an san me aka faɗa an yadda da abin da aka faɗa kuma ba a samu wani abu da ya warware ta ba a magana ko a aiki jama'a muna tare wa kaunan magana da sahabbai suka yi sun koya a gun Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan wannan kalma wa amala aiki da mutum zai ce la ilaha illallah amma yake aikata komai anya ya yadda da wannan kalma kuwa wa taqriran da kuma tabbatarwa idan sahabbai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi suke aikatawa in ya faɗa shi suke faɗa in ya tabbatar da abu ko bai aikata ba to sunna ce misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasu abubuwa waɗanda ya ga ana yi amma shi bai yi ba bai ce kar a yi ba amma shi bai taɓa yi ba kamar cin naman dabo annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin naman dabo ba yace ku je ku ci kayanku ku je ku ci kayanku ya nuna cewa haram ne amma bai taɓa ci ba saboda ka taqrir tabbatar da abu ina fata ana ganewa وتطلق السنة أيضا على سنن العبادات والاعتقادات أنا سنة سنة سنة أكن سنة عبادة وأن عبادة سنة صلى أكوي سنة أكوي فرلا زوى حج أكوي سنة أكوي فرلا أزمي أكوي سنة أكوي فرلا أكن يكون هكذا ويقابل السنة البدعة akasin sunna da wannan ma'anar ita ce bid'a akasin sunna ne ita ce bid'a me me me me ganji yace bid'a kishiyar sunna gama mai binta ya taɓe ya ƙi faɗa ta Allahu ya bi faɗar Yahudawa wannan ba tauhidi ba tauhidi ina fata ana قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أتكين حديث إرباض ابن سارية حديث هو العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صحابي جليل yace wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan na san ba ku da farkon ko ni ma ba ni da shi ƙarasa hadisin muka yi don mu ji daɗin fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana wa'azi wajilat minhu alqulub wanda zukata suka yi tsoro na mamaki wa zarafat min hal uyun kuma wa'azin idanuwa suka zubda hawaye zukata sun ji tsoro idanuwa sun zubda hawaye faƙulla ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai mace ya manzon Allah كأنها موعظة مودع يا رسول الله kamar wa'azin bankwana ai kama da na bankwana kaman kana bankwana da dimu ne ya rasulullah fa ausina to yi mana wasiya wannan wa'azi ko ba na bankwana bane to girman sa ya kai girma wacce wasiya za ka yi mana kamar yadda muka karanta a cikin littafin almuwatta idan girman abu wajen umarni ya kai girma sai a ce wasiya yusikumullahu fi auladikum lizakari mithl hawz al-unthayayn aw sina ya rasulullah kamana wasiya shikenan qala sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jal usikum bitaqwallahi azza ana muku wasiya da jin tsoron Allah wanda yake mai buwaya da daukaka wasami wa ta'a ana muku wasiya da jin maganar Allah da jin magana ta da kuma biyayya gare su wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun ko da shugabanku bawa ne ko da shugabanku bawa ne idan yace muku ga abin da za a yi matukar bai saba umarnin Allah ba ko ya ce, kar a yi kaza matuƙar bai saɓa abin da Allah ya faɗa ba to wajibi ne ku yi biyayya ko da shugaban bawa ne jama'a kun san bawa ba shi da yancin kansa hasali ma bawa sayar da shi ake yi kamar akuya za je kasuwar bayi a je a duba bawa iri kaza iri kaza iri kaza wanda ya sana ya iya sana'a iri kaza mai ilimi iri kaza ko mai karfi da zai iya ɗaukar kaza kilogram ɗari yake iya ɗauka ko hamsin kawai yana iya tafiya a kafa yini guda ya ci kilomita kaza kamar da yadda za ka sayi jaki ko doki saboda kaza saboda kaza haka bawa yake a kasuwa saboda haka shi bawa ba shi da nan farashi kamar da yadda sauran dabbobi suke to amma duk da wannan matsayi na bawa sai Allah ya kaddara cewa shine shugabanku to ba ku da ta cewa wurin biyayya wajibi ne ku yi biyayya gare shi in kun yi biyayya ga bawan nan kun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi biyayya ga Allah subhanahu wataala karkare na shi kace ai bawa ne a Allah subhanahu wataala ya zo bayani abin da ya faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum ya wanda suka yi imani da Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa da kuma ku yi biyayya ga ma'abuta umarni a cikin ku jagorori dan Abbas radiyallahu anhu yace humul umara wal ulama amri sune malamai da shugabanni malami da zai ce ga abin da Allah ya ga abinda da Allah sallallahu alaihi wasallama ya dole kai masa biyayya shugaba wanda Allah ya sanya muku jagorancin sa akan ku zai iya in ka kima ya tilasta ka da ƙarfi ga malami kuwa da baki zai yi maganar ina fata ana ganewa to idan ka rena shi saboda shi bawa ne ka rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rena Allah to ina zai shiga muna tare to wannan hadisi na Irbad ibn Sariya sai yace fa innahu man ya'ish minkum nan ne na iso ko ni din ma haka ne fa innahu domin yadda al'amari yake man ya'ish minkum ba'di wanda ya rayu a cikin ku bayana Allahu akbar bayansa har zuwa ƙarshen duniya bayansa wanda ya rayu daga cikin ku bayana fa sayara ikhtilafan kathira da sanne zai ga sabani da yawa eh jama'a muna gani kowa magani kullu sabu sabo sabu sabo kuma dama ka ce dukkansu akan hanya suke mai kyau to tunda za ku ga saɓani da yawa to ga maganin abin falaikum bi sunnati to ne muku horo ku bi hanyata ba yayi maka maganin ba wanda yace maka don me kace a ina so in yi kaza a nuna min yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko yace a aikata ko yadda sahabbansa suka aikata ina so in yi wuridi kace malam nuna min irin wuridin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne kuma haka bane ina so in yi salati gare ka ya rasulullah ina so in tambayi malamin sunna ya gwada min yadda ake yi maka salati malamin sunna zai gwada maka haka ne haka sauran ayyuka wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin wannan hadisin ya zo da haka ina yi muku horo da ku bi sunnata da sunnar khalifofina shiryayyu waɗanda suke Allah subhanahu wata'ala ya yabe su والسابقون الأولون من المهاجرين والأوصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أزواج magabatan nan na kwarai Allah ya yarda da su su kuma sun yarda da abin da Allah ya ba su shiryayyu ina fata ana ganewa to anan ma anan littafin sai ya tsaya anan kan ma ƙarshen hadisin ya yake abu alaiha bin nawajid ku damke abu ciza abu abu wa yawma abu zalimu ya yadayhi abu cizo abu alaiha bin nawajid ku cije a kan wannan hanya suna ta dame da haƙoranku waɗanda suke man haƙora a haƙori a jikin baki akwai haƙori wajen kala shida a bakinka ba haƙorinka nawa ne talatin da da nawa ɗari ko baka sani ba baka sani ba to na ɗanka ma haka ne kuma na kakanka ma haka ne na bature haka na balarabe haka na bakin fata haka ku duba yadda Allah subhanahu wataala bai bambanta mu ba a wannan halittar ka biyu na bature biyu na balarabe biyu na bayahude biyu saboda haka magani kaza in ka sha zai maganin kaza idan balarabe ma ya sha haka idan bayahude ma ya sha zai masa ashe duk daidai muke ko anan ma me yasa ba a yi maka haƙori talatin ba da kafi wani kace ce kai kafuwa ne ku ta fi suwa ne haƙorinku nawa ko ƙabilarku ce talatin to wancan din ma ƙabilar haƙorinsu talatin da biyu ne don me ka bai wuce nasu ba sai dai kuke yanzu wannan wurin ba akwai karatu a cikin ba wannan kawai tunani na hankali kawai ya isa so ya ce maka annawajiz akori akwai sanaya sanayanka akoran gaba guda hudu rubaiyat guda hudu al'anyab guda hudu bawahik guda hudu ɓawahin guda sha biyu nawajif guda hudu nawa kenan talatin da biyu kuma kowane ɗan adam haka bakinsa yake in ka ga <laughs> baka same su haka ba zubewa suka yi ko kuma in Allah ya yi ikonsa ya bambanta wani amma casa'in da tara da ɗigo tara haka kowa haƙurinsa yake da na da na kakanka duk yawansu ɗaya da na mace da namiji duk yawansu ɗaya kai ka ce ƙabilarka ka ta bi ta wane idan ƙabilar ku nawa nawa kunnan ƙabilar ku nawa nawa laifin bakin ƙabilar ku nawa nawa makoshin ƙabilar ku nawa nawa hannun ƙabilar ku nawa nawa ƙafofin ƙabilar ku nawa nawa yatsun ƙabilar ku nawa nawa gaɓoɓin yatsa nawa nawa kuke da shi kai ta lissafi kai ta lissafi أننا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون saboda haka tsawon wani karkace tana wani isgili saboda baki ne shi kai fari ko saboda kai dogo ne shi dan guntu dan gajere kurkur eh ce yi masa dariya in Allah ya ga dama sai ka haifi irinsa mu ga ya za ka yi da shi ina fata ana ganewa to saboda haka ku cije akan wannan su wa iyyakum wa muhdathatil umur wancan umarni ne wannan kuma hani ina yi muka shege daga fararrun abubuwa kirkirarru fa inna kullu muhdathatin bid'ah a wata riwaya fa inna kullu muhdathatin dalala duk kirkirarren abu bata ne ba kirkirarren abu na ci gaban rayuwar duniya ba in ka kace kowane abu sai kace jirgi jirgi bata ne jirgin sama bata ko sai ka ce mota bata sai ka ce lantarki bata sai ka ce ruwan famfo bata kai ta faɗa kai ta faɗa kai ta faɗa to ba wannan ba antum a'lamu bi umuri dunyakum irin wannan ba addini ba ku kuka fi sanin yadda za ku bi al'amuran duniyarku an ba ku dama أما مدفات في الدين مدفات في الدين da muka ga kana yin nafila kafin sallar azhar bayan sallar azhar kana yi kafin sallar asar kana yi bayan sallar maghrib kana yi bayan sallar isha kana yi rak'atul fajr kana yin eh, shafa'i da wutri agunwa ka gani ƙirƙira ka yi a'a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi haka magabata suka yi hujjar ka kenan amma da aka idar da sallah sai ya kawo kyalle a shimfida a kewaye kyallan tukunna menene ma'anansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa shimfida irinsa sannan in ya zo ya ce a kewaye me za a faɗa in an kewaye abin da aka faɗa ɗin shi ya ce a faɗa idan an zo niyya ana sa sunan wani mutum ko ko sunan Allah ake kamawa kawai ai ana sa sunan wani mutum kuma ana faɗan wani salati da bai zo a cikin salatan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to wannan kirkirar sa kai idan sha biyu ga watan rabi'ul awwal ya zo a yi taro a kwana ana zikiri har ta kai ga ci gaba a fito maza da mata a yawo a kewaye gari a ina aka samu a su aka yi to wannan ƙirƙira mata ne kuma bidi'a ne Allah sa muna tare to wannan shine hadisi irbad bin sariya tararen hadisi da yake rubuta bidi'a. ita ce dama abinda aka kirkira aka danganta wa addini amma kamar yadda na faɗa harkar rayuwar duniya kowa ya je yayi irin dabarar da Allah ya bashi lokacin a madina annabi sallallahu alaihi wasallama dibino bai yi kyau ba a sahabbai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi suka ce za su je su yi kilili kilili shine a kakkaɗa garin furen namijin dibino akan furen tamatan Ya yi kyau ta'birin nahl Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko ku yi ba ma abinda Allah ya ga damar zai halitta zai halitta. Sai suka yi wata irin fahimta, sai suka ga kaman ya hana su yin kilili ne. Sai suka ƙi. A wannan shekara Dibino gaba ɗaya bai yi kyau ba a Madina. kun san madina da dabino suka suka same ya rasulullah bakka hana mu yin kilili ga dabino ya baci bana a'a kar ku kama ni da laifin abin da ban faɗa ba idan na ce muku Allah ya ce kaza daga Allah ne amma harkar rayuwarku ta yau da kullum antum a'lamu bi umuri dunyakum harkar rayuwarku ta duniya ku kuka fi sani ya kuke ku samu dabino mai kyau in kun yi kirli to ku yi ya kuke in kun shuka masara ta yi kyau taki muke sawa yaya kuke yi idan kuna so ku samu amfanin gona iri kaza mai yawa mai kyau ga abin da muke wannan ilimi ne na tajiriba? kun gwada yau yayi gobe kun gwada yayi shine ilmu ba. haka duk sauran abubuwa da magunguna da ake ake yi a sha sai a samu sauki ai an gwaggwada an gwaggwada ne aka ga yana yi Allah bai hana yin wannan ba Muna tare aljama'atu lughatan ita kuma jama'a a lugha me ma'ananta mahfuzatun min al-jam'i an dauko kalma ne daga al-jam'u hadawa wa huwa dhammu shay'i shine tattaro wani abu bi taqribi ba'dihi min ba'd da kusanta sashen sa da sashi idan na ki kofin nan na kusantar da shi ga wannan abun magana sai in ce jama'atu bainahuma jama'atu bainahuma na hada wannan da wannan yuqalu jama'at ko jama'atuhu fajtama'a na hada shi sai ya hadu ijtama'a ya hadu da kansa jama'atuhu na hada shi وهي مشتقة من الاجتماع kalmar an ɗauko ta ne daga taro istima الذي هو ضد التفرق اجتمع عكس تفرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي وضد الفرقة هكا الفرقة دع الفرقة دع التفرق دق مزريننا فرق يفرق ياي والجماعة abinda ake cewa jama'a al'adadul kathiru minan nas adadi mai yawa na mutane wa hiya aidan ta'ifatun minan nas wasu jama'a ne a cikin mutane ya jima'uha gharadun wahidun jama'a ne cikin mutane waɗanda manufa ɗaya ta haɗa su ina fata ana ganewa wal jama'atu humul qaumul ladina ijtama'u ala amrin ma amrin ma abin da ake cewa jama'a humul qaum sune mutane alladhina ijtama'u ala amrin ma wanda suka haɗa kan wani irin al'amari amran ma wani irin al'amari manufa ta hada su sai su taru akai jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna jama'a ai wasu jama'a ne suka taru suke da manufa iri daya manufansu sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gusar da bid'o'i a cikin daga cikin addini saboda haka shine jama'a da ta haɗu ya yajma'uha gharadun wahidun wani faɗe ta haɗa su ashe idan aka ce kai ma ka zama ɗan izala ai ba wani abu bane ba ɗariƙar tijjaniya ba ce ba ƙadiriya ba ce ba sauran ɗariƙu bane ne kawai abinda za ka yi shine ka zo manufar da ta haɗa sauran jama'a ɗin ga sunan kai ma ka ce manufarka irin ta ce shikin banda ana tukawa kana warwarewa idan misali kace kai ma ka fahimci izalan nan fa eh to alhamdulillah don tafiya ce ta raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nisantar bid'o'i da shirka da kuma muyagun ayyuka kace ka yadda Tan sai aka ganka wata ran ka je ka sayo carbi da irin ƙaruran nan na alamun wazifa aka ga an zo an zauna a wazifa ka zauna a ciki ana yi da kai manufarka ɗaya da waɗancan da kace ka yarda da abin da suke yi to kai ka fita ina fata ana tare da ni saboda haka al'umma in ta haɗu da manufa ɗaya ita ake cewa jama'a aljama'atu filistina jama'a kuma istilahi hiya jama'atul muslimina sune jama'ar musulmi wa hum salafu hadhihi al-umma al-marhuma al-mubaraka sune magabatan wannan al'umma almarhuma a bar yi wa rahama Allah ya mata rahama almarhuma a bar yi wa rahama almubaraka a bar yi wa albarka min as-sahabati kiram ya taso tun daga sahabbai masu girman daraja wa tabi'in al da tabi'ai manya manya wa man tabi'ahum min al-ummati al-'ala da duk wanda ya bi su daga cikin al'ummai wanda suke alam masu girman ɗaukaka dama mun face alam abinda ake iya gani daga nesa ko ake iya ji daga nesa shi yasa jirgin ruwa ake ce masa alam shi yasa tuta tutar ƙasa ake ce mata alam ana ce mata raya yasa Allah subhanahu wataala yace walahul jawari almunsha'ati fil bahri walahul jawari almunsha'atu fil bahri kal a'lam kal a'lam jirgin ruwa ke nufi ƙarshen daga nesa kato kamar wani tudun katon dutse ina fata ana ganewa wato bin waɗannan bisidqin bin su da gaske ba sako-sako da wasa ba wa ikhlasin da tsarkakakkiyar zuciya da gaske kake yi wa ihsanin da kuma kyautatawa al-ihsan an ta'budu Allah annaka? tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsan inna Allah yuhibbu alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun Allah yana son waɗanda suka tsare dokokinsa waɗanda kuma suke su masu kyautatawa ne fi saka ila yawmiddin har zuwa tashin alkiyama saboda haka tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi har ƙarshen duniya wanda suka bi wannan to su ne jama'a muna tare alladhina ijtama'u ala alkitabi was sunnah tunda suka haɗu a kan Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wasaru ala kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi tafiya a akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya akan sa ya yi taqadan kullawa azuci dan zai ƙulla cewa Allah Allah ne annabi ma yana iya zama Allah ah ba kai akida masu faɗan wannan ba Allah yana aiki annabi ma yana aiki irin na Allah a'udhu billahi ko kuma wani shehi yana aiki irin na Allah kwanan nan naje wata mata an ce ana danganta ta da diyar Inyas ta gana cewa da ake cewa babanta yana aiki irin na Allah ƙarya ake masa bai faɗa ba bai ce a faɗa ba ce tofa an fara ɗiban yan kallo tsakanin gizo da koki tsakanin giza da koki wannan sun faɗa ce ƙarya ne to kuna ji jama'a saboda haka itiqadi wa ilman wa amalan zahiran wa batina kullawa a zuci wanda ya ce akwai wani mai tasiri zai iya masa kaza ya bar Allah to babu kudiri a zuciya ya wargaji. ko kuma ya aikata a fili a fili sunna a ɓoye bid'a shar ko kuma bid'a kirim ina magana itikadi ya saba wa aiki wa batina dole sai an aikata a fili da boye duk iri ɗaya. wa Amarallahu amara Allah azza wa jalla Allah ya umarci bayinsa mu'minai wa hasahum jama'a, kuma ya kwadaitar da su da bin jama'a irin wannan jama'a masu bin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama wal itilafi wa ta'awuni da kuma haɗa kai itilaf akasin ikhtilaf هؤلاء ائتلفوا وأولئك تخ... وأولئك اختلفوا ائتلف اختلف wannan sun hada kai wadancan sun rabu wa ta'awun da taimakon juna wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wa nahahum 'ala al-furqa wal ikhtilaf wa tanahuri sannan ya hana su Allah maɗaukaki ya hana su rarrabuwa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu riko da igiyar Allah gaba daya me igiyar Allah alqur'ani me igiyar Allah addinin musulunci kar ku rarraba ta yaya ake samun rarraba wannan yace ya rike qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yi ni din ma haka sai ta a daidai muke to a ina za a yi ta an za ka ce ni bayan Allah da manzonsa ɗin, ina da wani ruridi na shehu kaza a to to ka bar domin magabata ba su yi wannan ba ba su ce a yi ba to idan aka samu haka wannan yayi gabas ya rike sunna da qur'ani wannan kuma yace ni ma na rike amma ina da neman ƙari to dole a samu me tafarruqi dole a samu me rabuwa wanda ya yadda da da sunna da aikin magabata a ya zai yadda kuma a zo a haɗa shi da aikin wani mutum da ba umarnin Allah a ciki ba umarnin manzonsa ba umarnin sauran magabata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ya zai yadda kaga kenan dole a samu mai bambanci wa tanahuri kuma Allah ya hana a yi sukan juna a soki juna tanahur nahara wanhar inna aka huwa al'abtar annaharu suka wannan ya soki tanahur wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan ta ina sukan da ya saba wa shari'a ina sukan da ya saba wa shari'a haka kawai babu hujja zaunanniya yarjajjiya ta rika sukan aikin da wasu suke yi yanzu muke cewa ɗariƙun sufaye ba kyau suka ne ko ba suka ne? suka ne amma suka wanne iri suka mai ma'ana suka mai hujja baka ji ko in siyasa suna cewa a rika adawa mai ma'ana adawa mai ma'ana a ganinsu shine idan abokin hamayyarka a siyasa ya yi abin kirki ka fito ka yaba idan ya yi abin da ba na kirki ba ka fito ka gwale shi don ya gyara wannan ita ce mai suka mai ma'ana kuma kana yin adawa ko ko hamayya don a gyara. ka kalmar adawa din nan daga Nijar aka ɗauko ta har aka gama jamhuriyar su shagari babu kalmar adawa ba a fara hamayya ake cewa yan hamayya kaza amma wai an ɗauko adawa adawa kalmar ta yi zafi da yawa amma yanzu kowa wai dan kuna da bambancin siyasa ce dan adawa ya kamata a ce dan hamayya ina ga abin da kuke yi ba daidai bane ina fata jama'a muna tare قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا كيرقوا بإجير الله قبا ولا تفرقوا kar ku rarraba yaya za a yi a kirke igiyar Allah gaba ɗaya kuma ba a rarraba ba ta ce to yanzu yadda za a yi jama'a a zo a samu wuri a zauna wannan menene littafin Allah wannan menene sunar manzon sallallahu alaihi wasallama wannan menene asar na sahabbai da tabi'in To ku zo jama'a waɗannan ayyuka da bayanan malamai sunna suka yi, ku zo mu kewaye su su kaɗai za mu yi aiki da su. Kowa ya jefar da abin da yake yi da mu tsaya a kan waɗannan, wallahi ba za a rabu ba. Za a samu bambancin fahimta kan, amma bai kai ya zama rabuwa ba. Amma, wannan ya jawo Ƙur'ani, ya jawo hadisai, sai bukhari sahihu muslim sau sitti sahahu ya jawo su muwatta da tafan fuqahaul islam ya jawo wani yace ni ma na yadda da su amma ga jawahirul ma'ani ma a hada ta to ka dauko zuma ga kunu ga zuma ga suga ga fitsari idan aka cakuɗa za ka ce bari in kuma an gauraya ba da aka gauraya ka ce ni bismillah bari in sha gun kunin an gauraya ba eh bismillah bari ka sha gun kunin a gaure ina fata ana fahimta yanzu constitution na Najeriya ba rubuta ba an ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kowa ya bi shi an ce a ka'ida mutumin da ya zauna a wuri a Najeriya ko a ina ne ka zauna zaka iya shiga takara zaka iya ka nemi duk abin da kowa yake nema a wannan gari sannan zaka iya ka yi mallaka kowace iri a wannan gari mallaka ko mutanaqqila ko ghairu mutanaqqila mallaka abin da ake iya ɗauka a kai wani gari kamar motoci da injina da sauransu akwai kuma mallaka zairu mutanakkila kamar gidaje gonaki za ka iya ɗauka a kai wani gari Nigerian Constitution ya ce za ka iya mallakan waɗannan a ko'ina a Najeriya ya rubuce kun ga Constitution Najeriya ko kowa ya tashi ba zai ce shine abin da yake haɗa kan ɗan Najeriya ba shikenan sai muka zo muka duba sai muka ga a wani yanki na Najeriya wasu sun yadda kowa ya zo lura da abin da aka rubuta na yarjejeniya kowa ya zauna ya rayu ba tsangwama ba komai ta wannan kun ɗabbaka abin da aka rubuta za a faɗa haka ko za a faɗa ba da aka ga wani yanki na Najeriya sai aka ga gaba ɗaya sun kitir ba dama ka mallaki abu ba dama ka shiga zaɓe ko an haifi kakanka a gun ko an haifi kakan kakanka a gun baka isa ka shiga zaɓe ba sai mu ce waɗannan sun saba wa yarjejeniyar da aka yi ta zaman lafiya da haɗin kan Najeriya za mu faɗa haka amma waɗancan fa sun bi to haka yadda Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni mu bi littafinsa wasu sun yadda ya ce to shi ba zai bai yadda ba kuma amma ko an so ko an ƙi sunansa ɗan Najeriya dan Najeriya baka yadda da ta ba yace bai yadda da kaza da kaza ba amma dai dole shi dan Najeriya jama'a Allah sa wannan misalin tsakanin masu bin sunna da yan bid'a Allah sa mun gane kaman bambanci ne tsakanin waɗanda suka yadda da zaman tare a Najeriya da waɗanda ba su yadda ba wataƙila misalin ya fito fili don muna fata Allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana haɗin kai a cikin gaskiya a kan gaskiya waɗanda ba su fahimta ba Allah fahimtar da su Allah ya ƙara fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon sanin abin da ba mu sani ba abin da muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna wajibi ne mu rungumi littafin Allah sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama shine tauhidi shine abin da ake fara dubawa kafin a duba sallar mutum in ba da tauhidi ko sallar ba za a duba Allah taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai tambaya akwai tambaya الحمد لله رب العالمين